وخير الحدي حدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد يوء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بركة مدساكي هدوى أولا سافية ترانا الليتني yau hudu uku afwan ga watan Ramadan hijiran manza Allah sallallahu alaihi wa sallam shekara 1443 daidai da hudu ga watan hudu shekara ta 2022 a wannan makaranta ne albarka ta alfaruk Islamic Academy wanda wannan shi ke alamta darasinmu na uku a cikin tafsirar al mai girma na wannan shekara a jiya idan ba ku manta ba mun tsaya ƙarshen aya ta saba'in da shida za mu tashi ko ce mun tsaya ta saba'in da shida haka za mu tashi aya ta saba'in da bakwai insha Allahu ta'ala fadin Allah maɗaukin sarki awala ya alamuna anna Allah ya alamu ma yusiruna wa ma yu'linun na'am أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أولا يعلمون أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني الحي وإن هم إلا يظنون فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون bayan Allah subhanahu wa ta'ala ya yi bayani kan garewa da Yahudawa suke da shi da Nasara wanda kuma haka za mu ci gaba da cin karo da irin waɗannan ɗabi'u nasu munana a cikin sauran surori da za su biyo baya sai yake shelanta musu abin da zai nuna girman Allah a gare su ga waɗanda suke da rabo na su imani daga cikinsu sannan ya ƙara zama hujja akan waɗanda suka gare suka kafe akan abin da yake ɓata ne wanda wannan shine zai sake fito mana fili da suran farko da muka fara ita ce suratul fatiha fadin Allah madaukakin sarki bairil magdubi alaihim waladdallin muna neman tsarinka daga tafarkin waɗanda kai fushi da su waɗanda kuma mun fassara magana mafi rinjaye su ne yahudawa kuma babban dalilin da ya haifar musu da haka shine sanin su da take sani da suke da shi wannan shine babban abin da ke haifar ma ba yahudawa ba kowane ne ya siffanci da wannan siffa yana daga cikin dalilin da ke sabbaba Allah ya fushi da mutum ya sani kuma ya ki aiki da saninsa ya saba ma Allah yana sane to shi yasa Allah subhanahu ta'ala yake kawo sufan su da su da a Qur'ani saboda mutane su gane makomansu idan sun yi koyi da irin abin da suke koyi da shi shi yasa Allah ta'ala ke cewa awala ya alamuna shin ashe ba sani ba annallaha ya'lamu Allah ya san ma yusiruna dukkan da. suke koyewa wa ma olinon da abin da suke bayyana shi a fili a sarari Allah subhanahu ta'ala ya ambaci wannan dani zai matsalan ku eh ana raba mu hankali Allah subhanahu wa ta'ala ya ce awala ya'lamuna anna Allah ya'lamu ma yusirruna wa ma yu'linun ai abin nufi shine idan suka doge akan wannan mummunan fahimta ta su sun nemi Allah ya shayar da su ruwa Allah ya shayar da su an kashe musu rai sun nemi a bayyana wanda ya kashe ran kuma Allah ya nuna musu tare da duk waɗannan alamomi da suka gani Allah ta'ala ya ce ashe ba su sani ba doge wanda za su yi akan wannan abu da suka kudurce na kafirci kuma suke ra'ayantawa a ɓoye suna ganin kamar Allah baya ganin abin da suke aikatawa ko ko muminai ba sa fahimta sun mai da muminai kamar wasu sakarkaru wa idza laqul ladina amanu qalu amanna wa idza qala ba'dhum ila ba'din qalu atuhaddithunahum kamar yadda muka ambata a jiya in sun je cikin junansu sai su rinka cewa ai ba su da wayo ne waɗannan da ka musu magana yarda suke su ba su san girman Allah ba wanda ke jin tsoron Allah yana masa da'a sai su ɗauke shi kamar sakarai ne bisa abin da yake yi ba shi yasa Allah malaukakin sarki yake cewa ashe ba su san cewa Allah ya san duk abin da ke ɓoye a cikin zukatansu da abin da suke wa ayyukansu na sarari ba wannan ke na nuna kautasawa da Allah maɗaukakin sarki yake yi kuma yake nuna jahilcinsu saboda dukkan wanda ya kalli yanayi na halitta ya isa ya sanar da shi cewa akwai wanda ya wannan halitta kai a cikin kanka a karan kanka ma ya cancanci kasan girman Allah ko kafin a yi saukar maka da littafi a turo maka da manzo saboda Allah ta'ala na cewa wa fi anfusikum afala tubsirun wa fi anfusikum a karan kawunan ku ba ku gani a da fa ba ku nan aka zo aka samar da ku aka rinka canja halittan ku mataki bayan mataki kuma ana zaune sai a nemi mutum a rasa hal ata ala al-insani hinun min ad-dahr lam yakun shay'an mazkura ashe a baya wani lokaci bai zo ma dan adam ba wanda ko ambatan shi ba a yi a ban kasa yanzu nan da muke zaune idan ka koma baya shekara ɗari ba wanda ke na a duniyan nan idan ka ƙara ɗaukar shekara ɗari ɗaya nan gaba ba kuma wanda za ka tara to wannan hikima ce ta Allah maɗaukin sarki inna in insana min nutfatin amshajin nabtalihi Allahu, ta Allah ce sai muka sanya shi sami'an mai ji basira kuma yana gani me yasa Allah ta'ala ya sanya mana ji kuma ya sanya mana gani saboda mu fahimci cikakken sakon da yake so mu gane saboda inda ba mu ji ba mu gani to aka ce mana akwai wani abu ana ce mishi ji Allah yana ji sai ka tambaya menene ji an ce Allah fa na ganin ka sai ka tambaya menene gani ya yake karshe maganin ai maka bayani sai ka karyata Allah gaba daya sai ka ce ai ba zai yi ba saboda ga wasu ma an ce za a tashi kiyama sun ce ai za mitna wa kunna turaban a inna la fi khalqin jadid yanzu kuna nufin za a sake dawo da mu sabuwar halitta duk da kasan ga an samar da su daga rashi amma suna tambayan wai za a sake dawo da su to ai wanda ya gini a farko ya fi sauki ya dawo da ginin da ya riga ya rushe to sai sa Allah sarki a nan ya siffanta dan adam sami'an yana ji basira kuma yana gani shi yasa kuma shi ma sai siffanci da ji da kuma gani amma jinsa yana dauke da kamala jinmu yana dauke da nakasa jinsa ganinsa yana da kamala cikakkiya kamar yadda ganinmu mu kuma yana da rauni amma ya siffanta mu da shi a suna shi ya faɗi na ce ce laisa ka mithlihi shay wa huwa samiul basir lallai babu wanda yake kama da Allah dan ma kar tsammanin siffan da zai faɗa a gaba irin ta kace sannan sai ce amma lallai Allah yana ji kuma Allah yana gani to can ya ce waja'alnahu sami'an basira ya sa dan adam mai ji mai gani shi ma ya ce yana ji yana gani wani irin ji ne na ɗan adam yana da rauni daga nan bakin kofar makarantar nan wani na magana ba za ta iya jin me yake faɗa ba sai ka tashi ka ji amma Allah subhanahu wata'ala shi hadisi ya tabbatar hatta kifi da ke kada kuffutarsa a cikin ruwa a teku daga saman al'arshi Allah yana jin ƙaran motsin wannan kada kuffuken da kifi yayi a cikin ruwa ko mun kankantar sa to wannan yana daga cikin abin da Allah ta'ala ya rinka nuna musu dan su gane ya alamu ma yusirruna ma yu'linun din abin da suka ɓoye Allah fa ya sa abin da ke fake dan shine wa ya alamu ma su yana sanin abin da ke zukatan asalin wato mutane shi yasa Allah sarki a da ya kawo ya musu ishara da wannan dan ya zamto wa'azi ga wanda suke da rabon su imani a cikin su dan duk wanda ya tuna Allah na ji Allah yana gani sannan kuma fa zai mutu da kuma a tashe shi wannan shine gaskiyan al'amari Allah ta'ala haka ke raya mutum ya faɗa Allahu allazi khalaqakum min dha'fin thumma ja'ala min ba'di dha'fin quwwa ko kuma dha'fin ko biya halatta Allahu allazi khalaqakum min dha'fin Allah shine wanda ya halice ku daga rauni da an haifi yaro dan tayi ko mun zafin da ake zaka ga an nade shi a cikin tsumma sai kaga Allah zai yi mura kar ku kunna fanka ga shi kuma ana zafi saboda tsananin rauni hmm. wanda bai cin tausayin mahaifiya ga ɗanta da za ta sa yatsanta ɗaya ta matsa hancin shi minti biyu ya yawa kila ya bar gidan duniya sun a min ba kan kowa. sannan bayan wannan raunin sai gashi kuma Allah ya sa mai karfi mutum yana ganin babu magagararre sai barari. idan masu ce tana ganin ai mama ba bata gane bane an wuce lokacinsu, ita ana matsa mata ma'ana ta kawo karfi to wannan ana nan shi shikenan wa man nu'ammirhu min al-khisfi khalq ala cikin haka yake ji an fara toki faki yi gishiri ba a ɗan nisanci jan nama a yi kaza a rinka motsa jiki a rinka kaza shi kenan an fara ƙasa kenan shi ne wa alamin ba a da ƙuwacin ba'fan wa shaida sai Allah ya turo manzanninsa gashi ya fara fari don ka fara sanin kai shiri ba tafiyar tana da buƙatar guzuri wannan ne abin da Allah ya ɗauke sarki yake nufi to wannan abin da Allah yake faɗa izina ne ga bani Isra'ila amma gata ne ga al'ummar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam shi yasa ta kawo shi a cikin alqur'anin mu saboda ya amfane mu ya zanto cewa mun rabauta to da Allah ɗaukin sarki ya gama musu wannan dan ya zanto hujja akan masu tangarewa kuma ya zanto kira ne ga waɗanda suke da sauran rabo a cikin su sai Allah ce wa minhum ai daga cikin Yahudawa din min ahlin kitabi wanda aka ba su aka ba su littafi ummiyuna akwai waɗanda suka jahilai ne daga cikin su jansa ake kawai ɗan abu sarki ne a shakida a cikin al'umma ana samun wannan waɗanda suka yi karatu a cikin bata suna da dabaru da suke jan wasu mutane su masu batar da su to akwai waɗanda su ba su da ilimi a cikin su jahilai ne wasu ne ke jan su a laye alamun wa minhu ba la ya'lamuna alkitaba ai ba san littafi ba illa amaniya face gurace gurace kawai da suke da shi ba su da wani kaso a cikin littafin Allah in ban da karanta littafin kawai kamar kiristoci kenan su ma sun ibi wannan kaso ɗin za ka ga za su iya karanta maka bible ɗin amma batun hukunce hukunce fa babu labari sai dai ai ta kaɗe kaɗe ana tsalle tsalle ai ta waƙe waƙe iyakanta kenan da za ka ɗauko na abu na hukunci kamar yadda yake a shari'ar musulunci ka jefa gare su to ba fa su da amsanta ka ɗauko ka ce yau mahaifi ya rasu yana da mata kaza yana da ya'ya kaza ya za a raba gadon shi to anan fa za a ji kunya saboda babu shi ana rayuwa ce ta jahilci babu asali a cikin ta dan da za su yi ilimin wannan to karshe musulunci za su shigo dan ba za su samu amsan wannan bukatar ta su ba sai da za su yi imani da Allah madaukakin sarki shi yasa Allah madaukakin sarki da ya faɗa ce la ya'lamuna alkitaba illa amaniya ba su san littafi ba sai dai burace burace da suke da shi ba su da wani kaso na daga cikin ɗan farkon su waɗanda suka san gaskiya suka rayu a kan su sun canja daga irin waɗannan waɗanda Allah ɗauke sarki ya faɗa. Don haka faɗin waɗannan ayoyi ɗan uwa musulmi da aka yi a baya wasu malamai suka ce ana nufin wato malaman Yahudawa ne da Nasara da kuma gama garinsu da munafukan da ke cikinsu da ma waɗanda ba su zanto munafukan ba. Don haka malamai sun faɗi cewa a cikin akwai waɗanda sun samu rabo na shari'a sun bi Allah bayan saukan waɗannan ayoyi da kira da Allah madaukakin sarki ya musu da kuma waɗanda ya zanto cewa ba su ba su da rabo to sun ci gaba da kangarewa a ciki waɗanda suka kangare a kai kamar yadda muka faɗa sun yi haka a kan sani don Allah ta'ala ya faɗa suna cewa haza na indillahi sukan faɗa su ce wannan daga wurin Allah ne don su ruɗi mutane su yaudari mabiyansu akan wani abin da ba shirya ba ne ai suna nufin cewa a cikin abin da suke karanta musu na littattafan da suka zo da su akwai abin da yake daga Allah ne kuma ƙarya ne barna ne da bata da ɓoye gaskiya a cikin abin da suka aikata kuma sun yi haka ne liyashtaru bihi samanan qalila dan su musanya shi da wani abin da yake na kuɗi ɗan kaɗan kuɗi suke kasuwanci suke yi da abin da suke kira mutane a kansa ɓata, kuma yana da tsananin wahala kwarai da gaske batan da mutum ya bi ta hanyar neman mulki ko neman kwaɗayin wani jin daɗi na duniya wanda yake na kuɗi galibi waɗanda suke ake jarabtarsu da wannan to sukan samu zamiyan da ku sun gane gaskiya ba suka dawowa kanta ba kamar yadda in mun duba za mu ga abdullahi ibn ubayi ibn salul shine shugaban munafikan wannan al'umma baki ɗayanta me ya sabbaba miki zama munafiki tarihi ya nuna mana ana shirin bikin naɗa shi mai sarauta a garin madina sai ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi hijira daga garin makka ya tafi madina to kaga inda ya karbi da'awar annabi sallallahu alaihi wasallam da na'in to da tabbas zai yi daraja saboda waɗanda a farkon zuwan musulunci suka ajiye san ransu suka karɓi bakuntan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah bai kyale ta haka nan ba sai ya daga matsayinsu mazansu da matansu ta farko ma mace ce ita ce na na Khadija radiyallahu anha lokacin da ta fahimci gaskiyar da ke tare da Annabi sallallahu alaihi wasallam da irin alkhairin da yazo da shi sai ta rungumi da awarsa hannu bibbiyu har ta koma ga Allah ba ta mori wani kaso na jin daɗin addini na moriyar wadata a nan gidan duniya ba ita ta ba shi kariya ita ta kwantar masa da hankali lokacin da ya fa shiga cikin duɗani da firgici na ganin mala'ika jibril sannan kuma ta ɗauki dukiyarta ta bayar da shi ga addinin bayar wanda dukkan wani musulmi a yau da ke rayuwa a ban ƙasa ko shakka babu na Khadija tana da lada akan wannan mutum saboda ita ta taimaki da'awar annab sallallahu alaihi wasallam har bayan an yi hijira an koma Madina an kafa daula musulunci ya karfi wata rana dalili ya kama yana zaune a gida ji kawayenta sun shigo gida yana jin muryar sai ce su wanta ne aka sai ce ƙawayen Khadija marigayiya suka ce ce to kowace ko ta tashi zama ya kare ai ka sa san wanki je ta dafa abinci ta kure a daka wurin dafa abincinta waɗannan ƙawayen na na Khadija su je su zaɓi abincin da ya musu su ci wanda ya burge su to kun ga anan dole kuma abin ya motsa ko eh sai aka samu abin da ake ce masa kumallan mata wasu suka ji yaya abin haka ba dan sun ƙi ba a'a sai don kowa tana so a ce ita ce take da makamancin wannan gatan shi ya sa nan sallallahu alaihi wasallam na na Aisha har take cewa da shi to za ta tambaye shi kun san yayi kiwon dabbobi babu wani annabi ko manzo da Allah yake aiko shi ba sai sai an shi dabbobi yayi kiwon su in wancan ta fantare bi ta da gudu wancan ta shiga rami ya tsaya ɗauko ta ga su da yawa ba zai tafi ya bar wata ba sai ya jira wata ta zo ya haɗa su duka saboda haka ɗabi'un mutane yake su ma a wurin gudanar da su sai ka rinka samun wani shi yasa sai a ba su dabbobi dan in an ba su mutane su sauƙin fahimtar yadda al'amarin yake to sai take tambayar shi wai yanzu a ƙarshe dai ke masa misalin da ke nuna cewa ita kaɗai ce aka aure ta tana budurwa sauran dukansu zaurawa ne ya za a yi rinka fifita Khadija kai gashi da ya faɗa haka sai ya ce mata gaskiya ne to buɗan bakinta sai ta ce gashi Allah ya canza maka da wanda ka fita to anan ne fa sai fuskar sai canza yace ina rantsuwa da Allah Allah bai canza mun da wanda ta fina na Khadija ba ta bani a lokacin da kowa ya hana ni ta taimake ni a lokacin da mutane suke kina ku duba abin da za mu duba shi ne. ba fata nan a bayan idanta ba ta ban ƙasa amma annabin da yake sau ake wahayi a kan harshensa yana ambatanta da alsairi to wannan su yake nuna cewa sai duk wanda ya karɓi saƙon musulunci ba tare da taraddudi ba ba tare da kai na tunani ba to Allah baya barin shi haka nan har sai ya ba shi wani abin da zai tabbatar masa da cewa lallai na da daraja ta farko a musulunci haka abin yake hukunta na Abubakar ta bangaren maza lokacin da annabi sallallahu alaihi wa sallam akan isra'i da mi'raji da shi wa'an ce isra'i tafiyan dare shine subhanallazi asra bi 'abdihi laylan min al-masjid al-haram ila al-masjid al-aqsa barakna hawlahu linuriyahu min ayatina wannan tafiyan daren da aka yi da shi daga daga Madina zuwa Makka zuwa masjidil aqsa wanda yayi bayani yace an daura shi akan wata buraka wata dabba ta fi jaki girma ba ta kai doki ba ya ce gudunta tik ɗinta shi ne iya inda ta hanga a sararin samaniya nan kafanta kawai ke sauka kaga wannan yana ga saudiya a minti uku kenan kila da ma an ba mu ɗadi din mu je hajji to amma wane abin da manya ne sallallahu alaihi wa sallam to wannan sai ya sanya annabi sallallahu alaihi wa sallam yake cewa a wannan tafiyar da aka yi da shi an hau da shi sama an bashi sallah hadisi yana nan ingantacce ne din mun san wannan hadisin galibi abin da muke so mai sagare shine mu gane yadda Allah ta'ala yake mutunta duk mutumin da ya karbi sakon da'awar sunna ko da'awar musulunci a farkon lokaci domin a lokacin da aka hau da shi sama aka ba shi sallah da ya dawo ne ma mutane bayani a wannan lokacin ne wasu daga cikin munafukai suka fara cewa yawwa to sun samu gaban da za su samu mabiyan shi shakka su raba shi da shi ya za a yi ba lokacin intanet ba babu rocket babu jirgin sama ya ce an kai su sama tafiyar da yake mai tsananin nisa shi ya sa suka rutsa firafikan ka samun mutane suna sa musu shakka yanzu ko kwa yadda mutum ya ce an hau da shi sama daga bisani ƙarshe suka samu sayidina abubakar suka ce to abin da zai fi mu je mu raba shi mu je mu raba shi da masoyinsa don ya ƙara rauni don su sai na abokan na tare da shi to tabbas mutane za su bi shi don sai da abakar mutum ne mai karamci mutum ne mai kyauta mutum ne mara hayaniya mutum ne wanda Allah ya sa mishi farin jini da karbuwa a cikin mutane to kasancewar su tare da Annabi sallallahu alaihi wasallam gashi dama Annabi sallallahu alaihi wasallam duk ya fi shi waɗannan sifofin kuma aka ga wani irin shi ya ƙara tarayya da shi to inda ba abokin adawa kenan inda an samu wani wanda ya kamanta kamar su sai jayayya da shi to zai ibi mabiya to amma sai suka haɗe su biyu suna zuwa suka samu sayyidina abubakar suka ce da shi ka ji abin da mutumin naka ke faɗa ya san wanda suke nufi sai ce me yace suka ce ya ce an kai shi makka a cikin dare ɗaya an hau da shi sama an ba shi sallah ya ga annabi musa ya yi kaza ya yi kaza ya kaza sai ce awa ƙala zalik ko kun tabbata ya faɗi haka ya kuke tsammani za shi ɗauka shi ma shakka ya same shi ya suka ce wallahi ya faɗi haka ya ce to wallahi in ya faɗa muku abin da ya fi wannan tun kan in je wurin shi ni na yarda ya ce dan na gaskata shi game da wahayi don haka hawan shi sama ba zai zanto matsala in yarda da shi ba daga nan ne aka sami shi suna abubakar ne siddiq a nan ne sunan ya faru kuma sai Allah ya gaskata haka da wahayi wallazi ja'a bi siddiqi wa saddaqa bihi wallazi ja'a bi siddiqi malamai suka ce Muhammad sallallahu alaihi wa sallam duk da wasu malaman na cewa malaika Jibril wa saddaqa bihi ta ce sayyidina abubakar Allah kuma ya tara su ce ula'ika humul muttaqun dukkanin su a wuri na ne Allah waɗannan masu tsoron Allah ne wannan yake son su na yadda da su to haka abin yake ma'ana mun ta gana na Khadija ta karɓi musulunci a farkon lokacin da ya kamata kuma Allah ya da ita sayyidina Abubakar ya karɓi musulunci a farkon lokaci Annabi sallallahu alaihi wa sallam sai da aka wayi gari in ka taba sayyidina Abubakar to ka tabo rikici da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wata rana jayayya ta kama su tsakanin shi da sayyidina Umar sayyidina Abubakar na faɗa sayyidina Umar na faɗi yana faɗa yana faɗi irin dai na yau da gobe kowa na da kawo hujja da dalili da yana so ya tabbatar ma dan uwan shi da wani abu Allah sallallahu alaihi yana fitowa bai kalli sayyidina Umar ba sai ya kalli jama'a da Umar akwai bai kalli sayyidina Abubakar ba sai ya kalli sayyidina Umar da sauran sahabbai yake cewa da su shin za ku kyale min sahabi na ko ba za ku kyale shi ba kun ga dukkanin su sahabbai ne amma sai na mai sarauta ne zaman kanta yake za ku kyale min a sahabi na ko ba za ku bar shi ba yace kai barin gaya muku daga yau kan wanda ya sake taba sayyidina abubakar duk wani wanda ke jin ya ba musulunci gudunmuwa to musulunci ya ba shi gudunmuwa da ta fi abin da ya bayar ya nuna sayyidina abubakar yace in ban da wannan shi wannan kam dai a kiyama Allah zai biya shi wannan shi ne gaskiyar magana kuma Allah ya tabbatar da wannan magana saboda lokacin da za a tafi yaƙi a sallallahu alaihi ce a kawo dukiya a taimaki addini Sai na Abubakar sai na Umar ya ce za mu yi ƙoƙari yau mu shiga gaban na Abubakar dama a komi yana wuce mu je ɗibo dukiya mai yawa ya kawo da sai na Abubakar ya tashi zuwa sai kwaso dukiyar da ya mallaka gidansa gaba ɗaya zo da su Allah ya alaihi ya, da yake yaya yace na bar musu Allah da mallansa ma'ana in mutanen kirki ne Allah ba zai tozarta su ba Allah ba zai rasa yanda zai yi da su ba Allah ya fi ni a cikin su Allah sallallahu alaihi ce haka ne amma ɗibi wani kaso su ba a kai musu da za su rayu da shi munafikai suka fara cewa ta wannan so ana so a nuna mana ba mu isa ne, ana so a nuna mu ba ma to an ji mutum ya kwaso gida gaba ɗaya ai wannan ma rashin suka fara suka nan take Allah ta'ala ya saukar da aya ya wanke shi su kuma ya zarge su yace allazi yu'ti malahu yatazakka ya kawo ya zo da dukiyarsa ne ya bayar domin ya tsarkaka a ƙarshe wancan magana da Annabi sallallahu ya ce Allah ne kawai zai iya biyan shi shine Allah ya faɗa a ƙarshen sura ya ce wala sawfa yarda da sannan Allah zai masa kyautan da sai ya yarda shi dan aljannan. wannan shine sayyida Abubakar radiyallahu anhu Da kun ga irin wannan karban musulunci da karban imani da ka ji an ce ga inda shari'a Allah sallallahu alaihi take ka kankane a tsaya a yi da kai ko shakka babu yana ɗage darajar mutum shi yasa su talha bin ubaidillah duk da abin da suka shiga gaban sauran sahabbai kenan da su usman bin affan radiyallahu anhu to wannan yasa kuma za mu ƙara gane cewa a ce ba dole sai mutum ya zanto ya ba da abu mai yawa da ya fi wani ba a'a ƙoƙarinta Allah ke so ya gani wanda ke da yawa ya kokari yayi da yawa wanda ke da kaɗan, shi ma kar ya bari ayi da shi dan ga sai na ya zo da gidansa gaba ɗaya. an zage shi an soke shi Allah kuma ya ce shi dan aljanna a daidai lokaci wani kuma ya zo da dabino cikin tafin hannunsa yana zuwa da dabino suka fara cewa yana an taru zai wuce yana cewa da Allah kuma tsazan dan wuce suna waiga sai suka ganshi da dabino a hannu suka ce kai eh, ina za ka yace ah, a ba annan sallallahu ne yace aka gudunmuwa za a jihadi ba suka ce yace to gudunmuwa ta zan kai ko sai suka tuntsire da dariya kun ga daga cikin fitina kenan na zama da munafukai za su ta sare maka gwiwa wurin aiki a sai yanzu kai ana taron gari guda ana ta gudunmuwa ka ɗibo da bino wani maka dariya ya za ka je mafi karanci ka ce ba zan koma Allah ya kawo na bada da yawa mm. wannan mai imani kenan in wani ne ma maza zai iya koye shi kenan kawai sai shi ma ya ga inna rubutu to amma sai ce da su shi ya ce ku faɗa min haka suka ce ana kawo gida gaba ɗaya sai idan abubakar ya kawo duka gida kawo ni zoma mutane da dabino cikin tafin hannu ya ce Allah ne ce baya so suka ce a'a ya ce to ku bari in kai in annan sulasu ya ce baya so shi kenan sai a maida amma ni da tun da ba ce ce ba ku bar ni kun ga abin da ake so kenan in ka fahimci shari'a ka tsaya a kanta ne ko yana haka sai ga Allah shi ma saukar da aya a cikin suratul tauba yana sauke munafikai shi kuma yana yaban shi alladhina yalmizuna almutawwi'ina min almu'minina fi sadaqati daga cikin sifan munafikai zaka ga suna kushe masu yin sadaka suna sukan su suna kokarin tare musu gwiwa dan kasu sadaka Allah ta'ala ya ce wala yajiduna illa juhdahum su kuma waɗannan muminan abin da suka kawo shi da iya ƙoƙarinsu ma'ana ni Allah na sa abin da na ba su kenan da na ba su da yawa tabbas da za su kawo dukiya mai tarin yawan gaske to wannan dai in mun kalla yan musulmi wannan yana nuna asalin wato abinda su waɗannan yahudawa suke yi na sani da take sani sannan kuma da waɗanda masu ilimin su suke amfani da damar da Allah ya ba su wurin batar da waɗanda suke mabiyansu ne wannan sai sa mu ƙara gode ma Allah da ni'imar musulunci da sunna da ya mana saboda sunna annabi sallallahu alaihi wa sallam ba ta rataya da gangan jikin wani mutum ba tana rataya ne da ilimi da ya zo daga annabi sallallahu alaihi wasallam duk wanda ya zo da wannan ilimin to shi abin karbuwa ne a wurin mutane ba dan wani matsayinsa ko wani a makamancin wannan ba wanda kuma ya zo da kishiyarsa wannan shi ba abin amsuwa ba ne wannan sai zanto Allah madaukakin sarki yake faɗa cewa sun yi wannan ne domin su wane asalin samu duniya da kuma neman wani abu wanda yake na duniya kaɗan amma kala Allah sun sarki yayi abin da ake ce ma gargaɗi mai tsanani ga waɗanda suke a cikin su sun asalin yi wannan abin da sani na batar da mutane yake cewa fa wailul lil ladina yaktubuna alkitaba bi aydihim tsananin azaba ya tabbata ga waɗanda yaktubuna alkitaba bi aydihim suke rubuta littafi da hannunsu maya yaquluna sannan su rinka cewa hada min indillahi wannan littafi da kuke gani daga wurin Allah yake in sun samu wawaye suna so su ce su a kasuwanci su ci riba sai su fito musu da littafin da suka rubuta da ke halarta abin da suke yi kamar yadda wasu malaman suka fassara idan kuma sun zo wurin masu ilimi sai su fito da original copy din saboda kada a gane ƙaryan abin da suke kai Allah ta'ala ce duk sun yi wannan ne domin su musanya da wasu 'yan kuɗi 'yan kaɗan sai Allah ya ce fa fawailun lahum mimma katabat aydihim tsananin azaba ya tabbata a gare su na daga abin da suka rubuta da hannayensu wa wailul lahum mimma yaktubun kuma tsanani na azaba ya tabbata a gare su na daga abin da suka kasance suna tsoruta na dukiya ma'ana suke samu idan malamai suka ce wailun su fassara wannan ayan da cewa kamar da Allah ce wailun likulli kulli kuma zatil lumaza Wailu lil mutaffifin Allah ya amfani da waɗannan kalma ta wail wail a cikin alqur'ani da yawan gaske da yake nufi shine narko na azaba a wata fassara kamar yadda waɗannan malamai suka fassara a nan wasu malamai kuma suka ce wailun idan aka ce wail wadin filari jahannam wani wawu keken rami ne a cikin wutan jahannama wanda ita kanta wutan jahannama tana kuka da wannan ramin a cikinta tana ina ma da Allah ya cire wannan wurin ya zanto ba gaba ne nata ba a cikin wutan jahannama wannan dukkanin wanda ya zanto Allah ta'ala ya yi masa barazana da wannan kalma to yana nuna mafi karancin wannan aikin da Allah ya kawo kalman wailu a tare da shi shine ya zanto kaba'ira ne sannan in ya tsananta zai iya zama kafirci ko shirka ga Allah maɗaukin sarki daga cikin wuraren da Allah ya tabbatar da wannan wanda kuma a yau ya yadu a cikin wannan al'umma shine tauye mudu da mutane suke na ma'auni na wurin cinikayya lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya hijira ya bar garin makka zai je madina mutanen madina a wannan zamanin suna da ɗabi'an tauye mudu in sun zo kasuwanci suna da ciwa-ciwa kamar yadda muke faɗi a yau sakamakon musulunci bai zo ya yi ƙarfi a cikinsu ba sai Allah ta'ala a kan hanyar alaihi wasallam ya bar maka kafin ya shiga madina sai aka saukar masa da suratul mutaffifin Allah ta'ala ce wailul lil mutaffifin bani ko wancan rani na azaban wuta ya tabbata ga al mutaffifin su wane ne su sai Allah ya fassara sa ayan gaba yace alladina su ne waɗanda idan talu ala nas idan sun je wurin mutane za su yi sari a matsayin su ne yan sari yanzu su ne za su siyo su zo su fiyar su ne retailers ko wanda za su siyo a wurin wasu su zo su auna to lokacin da su suka je su auno yastawquna suka matsa sai an cika musu ma'auni wa idza kaluhum aw wazaluhum yanzu in su sun kawo gida kaluhum su za su aunar su siyar ma wasu aw wazaluhum ko idan abin da ake auna nauyin sa ne kamar a ce kilo kaza bambancin alkailu da alwaznu kenan in an ce alkail abin da za a iya kirga shi ta fuskar adadi a ce loka kaza ne wannan doyan guda ɗari ƙwarya ɗaya naira ta zane wannan alkailu kenan sannan kuma alwaznu shine abin da ake siyan shi ta fuskan nauyin shi kamar kifi a ce duk kilo kaza ne nama kilo kaza ne karfe a fanteka in ya kai kilo kaza naira ka zane to in su za su aunar yukhiruna sai su toye ma'auni ma'ana in hatsi ne suna iya sa hannunsu a cikin roba don da suke aunawa ga da ba hannunsa a ciki kila akwai gwangwani biyu ko gwangwani uku da za su karu sai ya zama na in sun siyo buhu ɗaya sai koma buhu ɗaya da loka biyar ko da loka shida sannan wannan shine na awo Allah ya ce awwa zanuhum ko in su za su auna nauyi yanzu ana wahalar man fetur a ƙasar nan za ka tashi kafta da asubahi kafin karfe shida za ka ga an kwance man an kwance kan injin da ake ba da fetur ba dan ya lalace ba sai dan a tauye ma'aunin kai zai rubuta maka 245 amma asalin abin da aka zuba maka bai wuce 210 ko 220 ba wannan naira 30 ko naira 20 an riga an tauye ki kai idan ka abin da yake gani daban abin da kuma aka auna maka daban to su ne Allah ta'ala ke faɗi a nan da cewa awwaza ko in za su au yukhiruna sai fito ya ma'auni Allah ce ala ku saurara kowa ya bada hankalinsa shine ma'anan ala ma'ana attention ya zunnu ula'ika waɗannan mutanen wai ba su da tsammani allahu mabutun cewa zan tashe su ne su dawo gabana da suke wannan aikin tsammanin su sun tsira ne ba za mu haɗu ba yau mai nasu ne rabbil alamin ran da dukkan mutane za su tashi gaban mahalicinsu wai ba su san da wannan ranar ba bane da suke cutan kansu wurin zaluntar mutane a kasuwanci to Allah ci gaba da kawo maganganu da narko da tsanantawa a kai to shi yasa a nan faɗinsa da Allah ta'ala ya ce fawaidul lahum bane tsananin azaba ya tabbata a gare su kenan duk wanda a yau zai sana'an tauya mudu ko tauya ma'auni ko tuwatuwan kasuwanci to ya sani su ɗaya da yahudawa a wurin hukunci ranar alkiyama domin annabi sallallahu alaihi wa sallam qur'ani ma kansa ya bayyana mana cewa in an zo kiyama ba za a ce ne ina 'yan Najeriya, ina 'yan Afirka, ina baƙaƙen fata, ina larabawa, ina turawa, a'a, a kiyama za a bambance kowa da aikinsa ne ba da jinsinsa ba. Domin Allah ta'ala cewa Yau ma ayyuhal mujrimun. Ku bambance junanku yau ranar cire zare ne daga abawa. Duk na kwarai mala'iku ku tsame su. Duk na banza masu nau'in zunubi iri ɗaya wanda suka rayu zamanin annabi lutu suna luwaɗi a yau ma da irin su su tsaya a wuri ɗaya waɗanda suka rayu suna ƙiyamun laili suna imani da Allah irin yadda sabai suka yi su ma ware su bu guda Allah ka sa muna cikin su shi yasa Annabi sallallahu alaihi wa sallam gaskata wannan a cikin hadisin Imam Bukhari hadisin da ke magana akan tafki da za a taruwa ruwa a cikin sa na muminai ranar alkiyama tun kafin ma a shiga aljanna wasu malamai na fassara inna a tsaina kalkautar wannan alkautar ɗin suna ɗauka shi ne wannan tafki ɗin inda dai ma'anansa yana nufin alkhairi ne mai tarin yawan gaske in kuma kaɗa kalli tafkin naka gane alkhairi ne mai yawa don manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce zai gane al'umman ranar alkiyama da gaban da suke sujada da kuma inda suke alola zai gansu da fari guda biyar in ku duba biyar ɗin za ku ga su ne wuraren sujada goshi ɗaya hannuwa biyu a matsayin biyu gwiwoyi biyu a matsayin mene uku sannan hanci da kuma ƙinin ƙafa da ake sujada da su to waɗannan gaɓoɗi annabi sallallahu alaihi wa sallam ce da su zai gane al'ummar sa a ranar alkiyama zai ga hasken su kamar yadda hadisin ke cikin sahih Ya yace ana fatarakum ala al ni zan riga ku zuwa inda ruwan yake inda tekun yake za ku tar da ni ni na riga na isa wurin in ji annabi sallallahu alaihi wa sallam zan rinka hango tahowar al'umma in mutanen annabi Musa sun zo wucewa sun san wannan tafkin ba na annabin su bane dan haka ba ma za su zo wurin to ana cikin tafiya yace in ya hango wasu gafarin alola ga alaman sujada yace sai in ga mala'iku na kokarin hana su zuwa inda nake yace zan yi haka da hannuna ina ummati ummati ummati ma'ana su yunan al'umma na wani, na wani waɗannan na wani, ba wani wuri za a kai su ba to annabi sallallahu alaihi wa sallam ce, za a zo gabda inda yake tsaye a wurin wannan tafkin sai a tsaye da su ga mutane suna sha suna wucewa lami lafiya lau amma ɗanin da aka nemi a hana su yi kira to za su girmama shi ta amsa kiran shi su zo da su kusa da shi amma in suka zo da shi sai su tsaye da su sai ce al'umma ta ce gashi nan na gane su da alula da wuraren sujada sai su ce kwarai al'umman ka ne ko ta yi lokaci guda amma bambancin qad baddalu wa ghayyaru baddalu ai sun musanya abin da ka zo da shi su ba su yi sunnar ka ba ba su ɗauki shiriyan ka ba kai ka ce a dogara ga Allah su suna zuwa gidan bokaye kai ka ce kar ai sata suna yin sata ta ce kar a ɗaura laya da guru da kaza da shi suka yi imani ba da tawakkalin da Allah yake faɗi sannan kuma duk ibadan da ta zo da ita sai da suka yi mata bidi'a, suka kashe ta kaskara ya tasu wa gayyaru sun musanya Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce a daidai wannan gaban da zai kira haka yau da hannunsa a taho yace ana faɗa masa haka sai ya juya ce fasuhqan fasuhqan fasuhqan ma'ana ai bu'dan nesa nesa ba ni ba su ai gaba da su Allah sallallahu alaihi wa sallam ce za a rinka dukansu a kansu da mazaunansu ana kora su kuma sun tafi gidan wata kenan to wannan tafkin na annabi sallallahu alaihi wa sallam yace tafiyan wata ɗaya ne shahari ne. in ka ce za ka zagaye shi daga farko ka je ka juyo to sai ka yi wata ɗaya kana tafiya ba ka zagaye girman wannan kogin ba sannan kuma ya ce adadin abin sha daga wannan tafkin kwatankwacin taurari da kuke gani a sama haka la ku gansa a wasu to yanzu dan girman Allah ya za a yi kasan da wannan annan sulas ne ya ce duk wanda ya sha wannan ruwan wallahi ko ka shiga aljanna sai dai ka sha ruwa don sha'awa ba don kishi ba ka gama jin kishi har abada irin sinadarin da yake ɗauke kenan ya ce abu ya bi minan laban ya fi nono kyau kallo ka kalla ruwan fari ne tas kamar yadda nono yake ya ce to ya fi nono gari wa ahla in ko ka a baki don ka ɗanɗana ya fi tsananin zaƙi min al'asri game fiye da zuma in ka san zakin zuma a nan to a can wancan ruwan ya fi to waɗannan dukkanin su kenan za mu fahimci abu biyu na farko kusantar zunubai yana nisanta mutum da rahamar Allah yin haƙuri wurin yin ɗa'a yana kusanta mutum da Allah kuma bambancin biyun ne, duk wanda zai haƙuri ya bi Allah to sai kuma Allah ya ba shi makwafin abin da ya rasa ko bai samu a zahiri ba sai an ba shi na zaƙin imani wanda zai ƙarisa da shi aljanna To da yawa wanda Allah ke jarabtar su su kasa samun wani abu a duniya sai a musanya musu abin da imani da su tsira lafiya nan kamar yadda yi ma matan fir'auna ko yanda ga azaba tana gani duk irin azabar da aka yi mata ta rasa dukiya ta rasa matan honorable ta rasa kaza amma sai ga shi Allah ba ta imani da shanye dukkan jarabawa kuma take roƙo Allah ibni li baitan fil janna Allah gina mun gida aljanna Allah kuma ya ce a gina mata ke matsayin ki ya wuce a gida miki gida duk har a tashi kiyama sai an rinka ambatanki dan a samu lada sai ya tashi a cikin alqur'ani gashi nan qur'anan yutla ila an risallahu al-arda wa man alayha da haka yan kwa masu albarka wannan shine abinda Allah subhanahu ta'ala ya kawo mana a wannan babu yake cewa Allah ya san abinda suke aikatawa kuma Allah ɗauke sarki ya san asalin wato abin da suke suke tsorwuta na hannayensu wanda daga cikin abin da suke aikata wannan malamai suka ce ya shafi yanke zumunci da munanan ɗabi'u waɗanda suke aikatawa kuma ya zamto da shi ne Allah ɗauke sarki ya ƙi su ya kuma ambaci asalin narko da zai yi musu don haka waɗannan abubuwa da Allah subhanahu ta'ala ya faɗa a cikin ɗabi'unsu yana da kyau mu wasu daga ciki don nisantansu waɗanda kuma yi umarni da shi masu aikata ba yana da kyau mu su don ya zanto cewa ne mun aiki da su don mu tsira daga cikin hikimar da malamai ke faɗa da yasa Allah bai haifi kowa ba ba a haife shi ba shine ne ka san tsakaninka da shi kawai biyayya ce in ka bi shi ka samu in ka saba ka yadda ta kasance ina fata mun fahimci wannan to ciki malamai sun kawo abin da ke haifar musu da wannan na farkon su akwai rashin biyayya ga iyaye na biyu akwai yanke zumunci da suke yi wanda daga ciki in kun kalla inda Allah ta'ala ya faɗi suna bayyana wani sashi na ilimi ga wasu mutane su ɓoye wasu ya nuna kan tabbas lallai babu zumunci a tare da su don da akwai zumunci ba za su so halaka ga sauran 'yan uwansu ba wannan yasa wannan ɗabi'a tasu da suke kai da yawa yau a cikin al'ummar mu ta yawaita musamman in mun dauki maganar zumunci ya zama wani abin ana kadai yau a cikin al'umma ya zama abin da sai dai wanda Allah ta'ala ya so shi da rahama kuma alhalin hanya ce da Allah ta'ala ke kai mutum aljanna kai tsaye zumunci abu ne da ke kai mutum aljanna yanke shi kuma abu ne da ke fusata mahalicci kuma ya zamto cewa Allah ya yi ma mutum azaba daga ciki na so mu ɗauki wasu takaitattun darussa a kansa gaba na farko shi ne falalan da zumunci yake da shi domin mu gane yinsa da kuma haƙuri da juriya a kansa na farko Allah maɗaukakin sarki ya faɗi falalan zumunci da cewa abu ne wanda yake sada mutum da rahama domin Allah ya nuna ma mai yin zumunci lallai yana ɗauke da tsoron Allah kamar da Allah yake so yake cewa allazi ne ya ma amara Allah bihi an yusala ويفسدون في الأرض ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب Alamar mutanen kirki in dai kana so ka san su ko ka gane kana cikin su to su ne wanda suke sadar da zumuncin da Allah ya umartar da a sadar da shi sannan kuma suna jin tsoron ubangijin su suna jin tsoron mummunan ƙididdiga da Allah zai musu ranar alkiyama idan kun kalli ayar a farko za ku ga Allah ya nuna duk mai sadar da zumunci yana tare da Allah kamar yadda yanke shi kuma yake da tsananin matsala annabi sallallahu alaihi wa sallam wata rana ya tura sahabbai za su je sariya sariya ne a tafi yakin da babu annabi a ciki a zaɓi wasu a ce su je su kai farmaki wuri kaza saboda akwai dandazon mutane masu cutarwa iri kaza Kamar a ce hanyar birnin gwarin nan ga su nan taragu kaza da aka bataliya kaza su isa wurin saboda a tsare ne ne imani da lafiyar mutane to ana tafiya sai annabi sallallahu alaihi wa ya ce in kun je wane zama shugaba fa in usiba fa ja'far in an kashe shi ga Ja'far nan na Abdul Muttalib kanina ya dauki tuta ya zama komanda wancan sahabin na farko da ya faɗa sai sabai suka yi kabbara sai aka ji sa suna ta murna saboda me ya nuna zai yi shahada dan tun da yake in an kashe wane wane ya karba ya nuna wane nan ba zai dawo ba na daga gaske abin da Allah ya nuna mishi to wannan ko wannan farkon da ya faɗa duk wanda ya mutuwar shahada dalilin da ya sa su buɗa da farin ciki shine za a ba shi ceton mutum saba'in a cikin familin sa waɗanda 'yan wuta ne duk za su tafi aljanna to yanzu suna murna yanzu ke a ce a dai gari irin kaduna da yake bariki ki kawo 'yan uwanki saba'in cur wata sai ta ce to yaya ko ta haɗa da 'yan ƙauyen wuri ka zane. saboda <laughs> irin gidajen mu ma na nuna maka ba mutum saba'in a gidan sai dai an nan nemo to sai suka yi farin ciki suka yi murna kuma tabbas abin farin ciki ne yace an kashe shi ga Ja'far bin Abdul Muttalib yace ga shi nan shi ma an kashe shi fa Abdullahi ibn Rawah da Abdullahi dan Rawah ne biyo bayan su sai ƴan uwan Ja'far suka yi farin ciki su ma to daga cikin su yana ga Ja'far din ne ana faɗin haka kawai sai aka ga ya fashe da kuka sauran na murna ce yana kuka sai familin shi suka zo suka ce ya za ka mana abun kunya bainan jama'a muna murna za a samu shahidi dan aljanna cikin mu za mu more za mu ji daɗi kun su da lahira suke awo ba duniya ba shi ne sai yake cewa wallahi ba ina jin tsoron mutuwa ba ne kukun sani ba kuma ba na farin cikin za ku samu daraja a wannan familin sanadiyya ta bane ce tabbas ina kan haka amma matsalar shi ne na tuna hadisin sirati ne da allon sallallahu alaihi wasallam suka ce me ya faɗa yace manzo Allah sallallahu alaihi ya faɗa kuma wasu ku da yawa sun sani gabansa aka faɗi wannan hadisi idan alkiyama ta tashi kowa sai ya ta kan sirari Allah ya faɗa a Qur'ani suratu Maryam wa in minkum illa wariduha babu wani mutum ɗaya a cikin ku sai ya bi ta kan siratin kana ala rabbika hatman maqdiya wannan wani abu ne hukuntacce a wurin ubangijinka babu mai ta da shi kowa ne mai mutum sai ya hau yace to annabi sallallahu alaihi wasallam yi bayani yace siratin nan wutar jahannama baka ce irin siratin shi ma baki ne wulik sannan kuma gada ne da aka ratsa shi jasrun gada ne da aka ratsa shi ala zahri jahannama akan doron wutan jahannama aka bi da shi ba fa irin wancan gadan kawo ne da motoci biyar shida za su hau ba annabi sallallahu alaihi wa sallam ce adaqu min ash-sha'r ya fi tsananin rashin kaurin shi rashin kaurin shi tsirantan shi gashin idan ka tsinko ɗaya ya fi shi kauri sannan ce ahaddu yana da tsananin kaifi ya fi kaifi minas saifi fiye da takobi ga yama jini na wuce ga rashin kauri ga tsananin kaifi manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam yace yanda Allah yake za a hudin nan za a haushi yace wurin hawan masira tafiya za a yi na shekara 500 inji Allah sallallahu alaihi wa sallam yace amma tafiyan ya bambanta da irin ayyukan da bayi suke a gidan duniya yace akwai wanda za su shuɗe tafiyan 500 din kan barƙi kaman wankiya. yadda ke ga wal wal walƙiya ta ɗauke wanda Allah su alaihi ce to wasu gudun su kan siraɗin saboda ayyuka na kwarai wallahi sun ci wannan sauri ya Allah ka samu na cikin su ne har ya tambaye su ya ce me kuka sani wanda ya fi walƙiya gudu kafin ki ce ana walƙiya ya Ya ce wasu kuma za su zo kan shi kaman iska kun ga dai speed ya ragu tsananin kaurin ya ragu saboda iska bai kai walƙiya ba sai da ya zo yana bayani ya ce wasu za su wuce kamar kana kan ingar masu daukin doki a yau ki ce lafiyayyen mota mai inji babba wanda take da gudu kamar haka kin ga ita ma ba ta kai iska gudu ba ya ce wani zai wuce kamar wanda wanda ke ka abin hawa kai bai guce yana bayani ba sai da ya ce wani zai wuce ya yi fata-fata siraɗin nan ya yanka shi jina-jina kamar naman kwata haka zai tsallaka hmm. haka ya fara wasu kuma ya ce sun kan aje ko ina suna daura kafa za su zame ta gidan wutan jahannama daga cikin su akwai munafikai shine ai Allah ta'ala ya fada ko yawma taral mu'minina wal mu'minati yas'a nuruhum bayna aydihim wa bi aymanihim mu'minai maza da mu'minai mata dama annabi sallallahu ya ce siratin baki ne gadab baka ce yas'a nuruhum bayna aydihim hasken su na tafiya ga magare su na imani da sunna da tsoron Allah da ayyuka na kwarai yana haska musu inda za su tata يوم يويتي ويقول الم... na يقول المنافقون والمنافقات للذين su in سوء ya يتوكي sai su ce ba masu imani undur la ku dan tsagirta mana ku jira mu naqtadis min nurikum mu dan tana daga ku da kuke da shi Allah ta'ala ce fa duriba bainahum bisuri to lahu ba na'am ila ji'u wara'akum sai ku koma ku kalli bayan ku ko ku koma duniya suna musu ingilanci sun zama da yau a dawo duniya ba dama a duniya sun ma muminai walakanci innal ladina ajramu kanu min alladina amanu yadhakun sun rinka zagin mutanen kirki sun rinka muzanta su a duniya to a kan sirati da tsaye da tsananin bukatuwa sai a sai wara a ku koma bayan ku duniya nan da kuka zage mu anan muka samu wannan hasken sanadiyan hakuri da muka bi Allah kuma ku koma ku dauko naku wani kuma aka ce a'a sun ce ne ku juya don su batar da su suna juyawa kafin su da Allah ce na bainahum bi surin sai Allah ya sa wani katanga shamaki a tsakanin wata irin kofa ne babu batinuhu da rahma inda ka san iya condition a duniya ta cikin sa rahama ne da jin daɗi inda mu'minai suke suna tafiya zuwa aljanna wa min ne sai wa min qibalihi min babun babun fijin rahmati shi ne wani ba al'azab sannan a baya gare shi azaba ne inda su suke to wannan sai nuna annan sallallahu alaihi wasallam za su rinka faɗi me yasa na kawo wannan hadisi shine annan sallallahu alaihi wasallam ya ce mu annabawa da manzanni a wannan ranar mun riga mun tsallake muna hango tahowar mu kowane annabi kowane manzo yana ganin yadda al'ummarsa ke tahowa yana ganin nagartattun su yadda suke tahowa da gudu yana ganin fajiran su yadda suke fada wutan jahannama ce wallahi ko mu annabawa a ranar ba abinda muke iya faɗa sai dai mu cewa rabbi salli, rabbi salli, rabbi salli, rabbi salli. ina fata mun fahimci wannan to wannan ya sanya a ce wannan na da datti abin da yake tsoratar da dukkan wani mumini sannan kuma a nasu sallallahu sallan ya ce akwai yula yula shine kubiya uk kamar abin da ake kamo kifi in aka jefa a ruwa ya tauna da baki ta rike shi a firgo ina fata mun fahimci wannan to manzo Allah sallallahu alaihi ce akwai yula za ta rinka wucewa ta cikin mutane akan siradi ana jehota yace in ta taho in kana sadar da zumunci ba ruwanta da kai Allah ya aiko ta ne ta zo ta kama waɗanda suke yanke zumunci a ban kasa annabi sallallahu alaihi wasallam yace za ta rinka fisgan naman tana komawa har za a zo in ta samu wurin da babu nama a jikin wani manzo Allah sallallahu alaihi to wannan ya halaka kai tsaye wutan jahannama zumunci za ta je shi. to shine anan wannan sahabi yake cewa shi abin da ya tuna shine wannan hadisin da za a hausa lati bai sani ba da ya za ta kare mishi za a sauka lafiya ko kuwa ya yi wani abin da la'alla za a iya samun kishiyar haka a ciki to don haka ɗan uwa musulmi duba da lokaci da ina ga dole mu sake dawowa kan wannan gaban misali na magana a kanta tunda Allah ta'ala ya faɗi al-maghdubi alaihim waɗanda ya fushi da su su ne yahudawa kuma daga cikin ayyukansu da ya janyo musu fushin su ne waɗannan saba mu iyaye yanke zumunci da sauran abin da Allah ya ambace su da shi kenan ya nuna a shoɗin na abubuwa ne da ya kamata lallai a ji su a san su ya zamto wanda ke yanke su fa ya san abin da yake fuskanta ji tsoron Allah ya gyara sannan wanda yake aikata su ya zamto sun kara mishi karfin gwiwa da haƙuri da juriya saboda ya ga irin rahaman da Allah mulkucin sarki ya tanada masa zai zamto rahama ne ta goma shi mai tarin yawan garke wannan kuma sai idan Allah mulkucin sarki ya kai mu gobe sai mu daura daga inda muka tsaya a ƙarƙashin wannan duba da lokaci da ce akwai malam Ibrahim Shehu Giwa da malam Muhammad al Allah ya sa sun halarci majalisin za mu so mu ji ɗan kalmomi da gare shi shi ne sakataren wannan alfaruk multimedia ɗin sannan kuma shi ne sakataren agaji na jihar kaduna gaba ɗaya kuma shugaban mss na area unit ko council ce area council na nan jihar kaduna ita ma gaba ɗaya duk kusan manyan makarantun jihar kaduna suna karkashinsa a mss abubuwa na san sun yi yawa shi yasa tun da muka fara bai iso ba amma za mu buƙaci insha Allah su matso gaba wanda su gaisa da yan uwa sannan kuma kafin rufewa akwai dan uwa malam Kabiru talib babban ladanin masallacin da muka san da masallacin malam Musa Coci ko masallacin malam Talha inda muke karatun tariqus salihin ila rabbil alamin gab kafin na fito nan Allah ya mu mahaifiyarsa rasuwa wannan shine dalilin da yasa ma za mu takaita saboda mu samu mu halarci jana'izanta insha Allah ta'ala kamar yadda aka aka sanar da mu insha Allah bayan zuwan su din sai mu zanto sai a sai a bai bayanin da ya kamata daga nan sai mu takaita malai bayan bismillah Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, ni ba karatu zan yi ba abin da zan ce shine Allah wajen ya mana albarka kuma mu yi kokari wajen gayyato wasu su dinga zuwa wannan majalisi suna samun eh, wannan karatu da ake yi saboda duk wanda ya yi ladan da zai samu kai ma kana tare da shi alaihi kuma ya ce wanda Allah ala kafa ilimi duk wanda ya yi nuni zuwa aiki da shi ma kuma ya aikata shi don haka mu kokari a duk matan nan a taso su su su kwarago don saurari wannan karatu da albarka insha Allah Allah ya saka malam da akai kuma insha Allah eh, akwai eh, ya kamata a ce zafin eh, za a zo gaban maganin marayi wanda insha Allah a zo wajen za a yi ta da Allah ina roƙo alfarman ƙarin minti biyar ko goma ba wai karatu za mu ci gaba ba amma za mu so kowa ya zauna a inda yake akwai bawan Allah da ya ba da alkur'anai ya ce a raba ma mutane to mafi dacewar wurin da za a raba su kuma shi ne wurin da ake tafsirar alkur'ani da Allah ina bukata dan bani minti biyar ko goma zan dawo sai mu sai mu raba ga wanda suka halarta insha Allah ta'ala da Allah dan yi hakuri kada.